masu sauraro sashen hausa na muryar amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan washington a gundumar columbia akan mitoci 16 22 da kuma 25 abin nan mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanmu da wannan lokaci yau ranar 27 ga watan fabrairun shekarar 2017 mahmud lalo ne tare da grace alheri abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe 10 na safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya to mahmud yau litinin da karan kasar iraki suka kwace ikon wata gada mai muhimmanci a birnin masul a ci gaba da kokarin kakkaɓe mayakan is daga gabashin birnin shugaban amurka donald trump yana shirin gabatar da kasafin kudin gwamnatin tarayya inda yake neman a yi kari a kudin da ake kashewa harkokin tsaro kana afirka ta kudu na ɗaya daga cikin ƙasashe hudu da za a yi wani gwajin rigakafin hawan jini da bugun zuciya tsakanin waɗanda ke fama da cutar hiv to a wani mataki na magance matsalar sauyin yanayi da ya shafi fitar da amfanin gona mai inganci da samar da abincin dabbobi manoma da makiyaya a jamhuriyar nijar sun fara ɗaukan matakan shawo kan wannan matsala canja yanayin nan abu ne gaskiya wanda yanzu muna fama da shi bana a cikin ƙasan walam gari da sai da shekara ya kare ko shifka bai yi ba a najeriya kuwa kungiyar meti allah ce ta kaddamar da wata kungiyar 'yan sintiri ko kuma 'yan vigilante domin tunkarar masu satar shanu da yin garkuwa da mutane a jihar oyo kowane kira ake yi ga wannan kungiya su aiki fi layi kar ku sa kabilanci a ciki kar su sa kabilancin addini ko kuma na son kai ko kuma a ce wayannan dan wana ne muna tafi da shirin ilimi amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum kama da haka ga cikakkun labaran yau litinin da karin kasa iraki suka kwace ikon wata gada mai muhimmanci a birnin masul a ci gaba da kokarin kakkaba mayakan is daga gabashin birnin jama'ai sun ce da karin gwamnati sun kwace gadar da ake kira gada ta hudu ko kuma gada kudanci da ta ratsa tekun tigris an lalata galibin gadoji da ke mosul sakamakon yaƙi da aka yi ta gwabzawa a birnin buɗe gadar zai ba da rundunar sojin damar tura da karu da kuma dakon kaya da ake bukata yayin da faɗa yake ƙara zafi a yammacin mosul ana fargaba kan makomar farin kaya a birnin majalisar ɗinkin duniya ta bayyana yanayin da farin kaya suke ciki da ta ce suna fuskantar ƙarancin abinci da makamashi da kuma magunguna farin kaya da dama sun kaura zuwa yammacin mosul bayan da mayaka suka kwace ikon gabashin birnin a watan nuwamba shugaban amurka donald trump ya fara ɗaukar mataki kan shirin gabatar da kasafin kuɗin gwamnatin tarayya tare da neman yin ƙari a kuɗin da ake kashewa kan harkokin tsaro yayin da yake shirin zaftare kuɗin da ake kashewa a ma'aikatar harkokin wajen amurka da waɗansu cibiyoyi kamar cibiyar kare muhalli jami'an gwamnati sun ce fada white house za ta bayyana tsarinta na kashe kudaden gwamnatin tarayya a takardar sanin makamar aiki za a tura wa cibiyoyin gwamnati a yau litinin ofishin kasafin kudin da aiwatarwa ya ce za a fitar da cikakken bayanin tsarin kasafin kudin a tsakiyar watan maris a lokacin da yake yakin neman zaɓe shugaba tom ya sha yin alkawarin cewa zai ƙara wa ayyukan sojin kasar kuɗi wato karin kuɗi ya kuma bayyana ya kuma bayyana a jawabin da ya gabatar ranar juma'a cewa zai inganta ayyukan soji ta yadda ba taba gani ba a tarihin amurka ya kuma ce zai nemi a zaftare kuɗin waɗansu ayyuka kamar ɓangaren kuɗin fansho da kuma harkokin kula da lafiyar matalauta shugaban amurka donald trump ya yi alkawalin ɗaukar ƙwararren matakai kan harkokin shige da fice da kiwon lafiya sai dai zai buƙaci taimako daga shugabannin jihohin ƙasar wajen aiwatar da tsare-tsaren shugaban na amurka ya yi magana da gwamnoni a wajen taron su na shekara-shekara da aka gudanar jiya lahadi a nan washington inda ya nemi ra'ayoyinsu kan yadda ya kamata fada white house ta tunkari batutuwan mataimakin shugaban kasa mike spain ya bayyana cewa what i want to say to each one of you is the door is open uh, in the west wing to america's governors abin da nake so in faɗa wa kowane ɗaya daga cikin ku shine kofar abu take a sashen white house na yamma ga gwamnonin amurka Dangane da batun shige da fice shugabannin daga dukkan jam'iyyu sun bayyana kalubale da ke tattare da tsarin da ya zama da sarkakiya da kuma wahalar gyarawa. Gwamnan jihar Utah Gary harbour da takwaransa na jihar Virginia Terry mccullough sun bayyana cewa It's not just a matter of building fences and walls around the border for border security. Gina shinge ko katanga akan iyaka domin tsaro ba shine matsalar ba. A gani na a tabbatar da kofar ta yi aiki. yadda mutane suke shigowa kuma suke fita yadda za su iya zuwa ziyara da yadda za su iya zuwa su zauna su sami bizar yin aiki we all want to keep our community safe however we cannot trample on due process and civil liberties dukkaninmu muna son kare al'ummar mu amma ba za mu iya murƙushe haƙƙin da suke da shi a kanmu ba ko 'yancin kowane ɗaya daga cikinsu abin da wannan zai haifar shi ne zai sa mutane su buya ba za su nemi abin da ya shafi harkokin lafiya ba ba za su yi aiki da jami'an tsaro ba ba za su saka jari ba abin ya dame ni kwarai a virginia wannan zai iya cutar da tattalin arzikinmu yau litinin ne ake kyautata zaton gwamnonin jihohin za su bayyana tsare tsaren sa wani zama da za a yi a fadar white house tare da shugabannin majalisa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya zai ra'ad al-hussein ya yi gargaɗi da cewa waɗanda suka mai da siyasa hanyar neman kuɗi suna barazana ga zaman lafiya da ɗorewar ƙasashen duniya idan aka yi la'akari da batun kare haƙƙin bil'adama babban jami'in ya yi gargaɗin ne a wajen buɗe taron hukumar kare haƙƙin bil'adama karo na 33 da ake a geneva ya ce duniya za ta yi asara idan aka saurari kamfe da shugabannin siyasa suke yi a na take haƙƙin bil'adama ko kuma barazana da suke yi ta janyewa daga waɗansu shirye-shirye da aka cimma da kuma cibiyoyi da ke goyon bayan irin waɗannan 'yanci antonio guterres wanda yake halartar taron karon farko a matsayinsa na babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwa a kan abin da ya bayyana a matsayin halin ko in kula da ake nunawa abin da ya shafi kare haƙƙin bil'adama a duk faɗin duniya ya yi gargaɗin cewa keta haƙƙin bil'adama alama ce ta tashin hankali ya kuma ce haƙƙin kowa ne ya ɗaukar matakin ganin ba a sami tashin hankali ba ya ce tilas ne a saurari koke-koken al'umma a kuma ɗauki matakan gaggawa na shawo kansu ta yadda ya kamata daga ƙarshe afirka ta kudu tana ɗaya daga cikin ƙasashe biyar da wani za a yi wani gwajin farko na ƙoƙarin rigakafin kamuwa da ciwon zuciya da bugun jini tsakanin waɗanda ke fama da cutar kanjamau da suka fuskanta barazanar kamuwa da cututtukan ana tara jerin waɗanda za a yi gwajin a kansu ne da aka ba lakabi reprip a wani yunkuri da aka bayyana a matsayin sabon salon yaƙi da ƙwayar cutar hiv To labaran duniya kenan makaranto muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu faro ne daga jamhuriyar Nijar inda bayan da hukumomin ƙasar suka fitar da wasu alƙaluma da ke nuna cewa sama da mutane miliyan ne ke fuskantar barazanar yunwa. kana ana bukatar sama da tan dubu goma sha biyu na abincin da wato dabbobi manoma da makiyaya a ƙasar suka dukufa domin neman mafita ga rahoton da wakilin murya amurka sule mumuni barma ya aiko mana daga yamai alkalman hukumomin niger sun bayyana cewa mutane kimanin miliyan ɗaya da rabi ne ke cikin halin bukatar cimaka yayin da ake bukatar tan dubu goma sha biyu na ciyawar dabbobi a halin yanzu biyo bayan matsalolin da suka hada da cije-cijen farin dango da karancin ruwan sama ko na ambaliyar da aka yi fama da su daga wannan yanki zuwa wancan lamarin da shugaban kungiyar platform paysan jibbo banya ya danganta da illoli irin na canjin yanayi kowa ya san yanzu kowa ya sani ƙasa ya gaji ba a kai ga tallafa mata canja yanayin nan abu ne gaskiya wanda yanzu muna fama da shi bana a cikin ƙasan walam gari da sai da shekara ya kare ko shifka bai yi ba mun taɓa gani inda gona gere ne ya yi shifka gere bai yi shifka to amma shekara daga ba mu wala shine shekara wanda ba yi abinci sosai na mutane ba kuma na bisa ma ba yi su ba. Noman rani wata muhimmiyar hanya ce da hukumomi suka bullo da ita a ƙasar ta Nijar a ƙarƙashin tsarin Turwazen domin cike giɓin da illolin canjin yanayi ke haddasa wa ayyukan samar da cimaka. madam maryama altine ita ce shugabar proje ppao mun yi iri kamar ton wajen dubu hudu muka watsa cikin karkara kuma muna aiki don mu kama ma yara maza da mata don su kara ƙarfi kuma cikin aikin noma a yadda abin ya ta'azzara makiyaya kan kaura daga mazauninsu na asali zuwa inda za su samar wa su sassaucin rayuwa misalin yadda na yankunan tawa da agada suka garzaya zuwa karkarar abala filinge in ji bello usman cikin kwanakin ga na yankin agadas wasu da aka ce a dosawa suna suna shigowa sosai na yankin agadas amma na yankin ta sun ji masu tun cikin damana sun ka shigo namu yanki amma na yankin agadas dai su cikin arin ga sun ka fara shigowa babu cawa ya kare duk an nufato yankin gana bani bangu duk an nufato wannan washin amma mu wajen mu an karkare an kare yanzu a sakamakon fargabar da suke da ita wasu makiyayan ma kan ketarawa ne zuwa kasashen waje sai dai wasu matsalolin da suka taso a baya-bayan nan na kokarin zama kalubale in ji alhaji abubakar kusa a kungiyar makiyaya ta kasa da kasa a pes Eh, shekaran jiya togo ya zo nan ya yake muna sanu wanda suke shiga cikin kasansu bana sai an ba da jika biyar bisa sanu guda duka ko wace guda in kana da sanu ɗari sai kai da 500 mil ka ba da ka hanka wuce ka je ka yi kiwo mun nemo muka ce eh, togo eh, ga yadda za a yi ya gyara. Barnar ciyawar dabobi a lokuta irin su kaka wani abu ne da aka gano yana haddasa cikas a fannin kiwo sosai dalili kenan da hukumomi suka buƙaci masana su bullo da dabarar sarrafa ciyawa kamar ciyawa lokacin da aka same shi da a bar shi a rana ya lalace sai a ɗauka a niƙa shi a ƙara mishi gishiri kuma yana anhwana lokacin da dabbobi ba su da abinci da ka bar shi ka sa ma dabba ya ci ya yi tsari bisa kingiya a lokacin in ka niƙa shi sai ka sa shi cikin sako ko ka yi shi bisa kan kamar block kamar wata briquette tuni dai kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka bayyana shirin ba da tallafi domin tunkarar wannan matsala ta karancin cimaka da ciyawar dabbobi a nishar yayin da a ɗaya gefe hukumar binciken sararin samaniya ta nasa ta bullo da wani shirin samar da bayanai ga kasashen yankin sahel ta hanyar cibiyar bincike ta agrimet ta yadda za a hango dukkan wasu matsalolin da ka iya tasowa daga nesa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to madalla a gaida sila idan muka leƙa makwabciyar ƙasar ta nijar wato najeriya ƙungiyar meti allah ce ta ƙaddamar da wata ƙungiyar 'yan sintiri ko kuma 'yan vigilante domin tunkarar masu satar shanu da yin garkuwa da mutane a jihar oyo da ke kudu maso yammacin najeriyar satan shanu dai da yin garkuwa da mutane matsaloli ne da suka yi kamari a sassa daban-daban na najeriya daga birnin ibadan ga rahoton da hassan umar tambol ya aiko mana a kokarin da take yi na hana masu satar mutane satar shanu fashi da makami da aikata wasu laifuffuka ƙungiyar meti allah ta ƙasar reshen jihar oyo ta kaddamar da mambobinta cikin ƙungiyar yan sintiri ko banga ta najeriya wato vigilante group of nigeria bgn a takaice tare da karbar tubar waɗanda ke aikata miyagun laifuffuka a karar a kenyale shugaban ƙungiyar meti allah na jihar oyo alhaji yakubu bello ne ya jagoranci kaddamar da yan bangar mun zo a ne saboda mu kaddamar da wannan kungiya na yan banga wato don saboda a samu wato zaman lafiya akan waɗannan mutane wanda suke dan ta'addan shi da suke barayi wanda suke satan shanu kuma da waɗanda suke fashi da waɗanda suke ɗaukan mutane su ɓoye su zo su karɓi kuɗi. Wannan kaddamarwa nan ne karamar hukuma a Kenyele ko kuma ya haɗa da ƙananan hukumomi 33 da ke jihar Oyo. To local gwamnati gaba ɗaya mun mun yawace can mun gama da can sannan muka dawo nan a Kele Ibadan. kana ganin cewa a cikin waɗannan mutane da kuka zaɓo ba ku yi zaɓen tumun dare ba wato wannan zaɓen kaga ba mu bau dangi guda ba duk dangin da ke cikin jiha Oyo gaba ɗaya aka haɗa wannan tafiyan tare da su ake kamar waɗanne irin dangi kenan wato dangi an nemi bafilata ne yarubawa na shiki dan ibo kowanne yare dai akwai shi wannan cikin wannan tafiyan kuma komishina shi ya bada wannan daman wato ya bada wannan hanya ya goyon baya akan wannan aiki kuma an samu nasara akai wani komishina kenan komishina yan sanda na ina na Oyo state shi ko shugaban karar shanu ta Akinyele ya gargaɗi 'yan bangar. Sunana Alhaji Audu Ali chairman na Akele Kawo Market, kasuwar shanu. To, abinda nake kirawo gare mu dukan mu su yi aiki fi sabilillahi. Kar ku sa kabilanci a ciki. Kar su sa kabilancin addini ko kuma na son kai ko kuma a ce wayannan dan wana ne su yi saboda Allah. In su kai saboda Allah Allah zai kare su. Kuma in ba su yi saboda Allah ba, to don sun sa uniform gwamnati bai barin su. Saboda sojan ya laifi ana kama, police ban yi laifi ana kama. Saboda haka ba za mu taba yarda ba mu ɗauko mutane aiki kuma ya zamanto ba su aikin su kai daidai mu kyale su. Haka ma na ji ta bakunan wasu 'yan bangar ciki har da wata mace ɗaya tilo. Sunana Mara Akele Local Government. Hakika na daga cikin waɗanda aka kaddamar a yau a ƙungiyar BGM Vigilante of Nigeria. Wani irin alkawali ne zaka gaya ma waɗanda suka zaɓo ka? To da farko dai ina roƙon Allah ya taimake mu da wannan niyya da muka ɗauka ya ɗaukaka mu ya kare mu da shirin masu shiri kuma muna alkawari da za mu yi aiki tsakanin tsakani da Allah. Simbiya Tubeleke, mo an biya gbe fi Figlante Group of Nigeria, si sa sàdédé lọ lori mole. Yar banga Simbiya Tubeleke ta ce ba su son masu aikata laifuffuka kuma a shirye take ta yi gumurzu da masu aikata laifuffuka. Shi ma ɗaya daga cikin waɗanda na tuba cewa ya yi. Sunana Abubakar Abdullahi. Kana cikin waɗanda suka tuba ko? Insha Allah. To da waɗanne irin laifuffuka ne kake aikatawa? Gaskiya ina aikata laifuffuka da yawa saboda da abin da ake faɗi dai ba abin da ban taɓa yi daga ciki ba ka taɓa yin fashi da makami ko sata shanu gaskiya wanda ni taɓa yi kan gaskiya ni sai dai in zama in yi musu hanya wanda yake za su samu yadda sun kai abubuwan kaga ko ina ciki ina yi to yanzu wannan tuba da kai ka tuba ne saboda Allah ko ko wuya ka gani dama na tuba ne saboda Allah a cikin waɗanda na halarci kaddamarwa sun haɗa da jami'an 'yan sanda jami'an siri sss jami'an sojoji sarakuna sarakunan gargajiya Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida tambuwal to har yanzu dai a Najeriya muke inda kungiyar matan manyan sojojin kasar tana wawa a takaice ita kai dauki ga 'yan gudun hijira da ke zaune a sansanin da ake kira Bukasi a Maiduguri da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Ga wakilar sashen Hausa na bangaren talabijin Husaina Muhammad da karin bayani. that this our role. We go from one state to another to look for people that are depressed, people that are less privileged, and we then put a circle to them. Ƙungiyar matan manyan sojojin Najeriya wato Nawowa reshen jihar Borno sun ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke Bakasi domin tallafa musu da kayayyakin abinci. Kayayyakin da ƙungiyar suka tallafa wa 'yan gudun hijiran da su dai sun hada da shinkafa, kayan shayi da kuma kayan sawa na maza da mata. Shugabar kungiyar matan manyan sojojin Najeriya Hajiya Umma Kalsum Tukur Yusuf Buratai sun ziyarci sansanin 'yan gudun hijiran ne tare da uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajiya na na Kashim Shattima da kuma tawagarta. Ta ce a da yaushe burin kungiyar shine su tallafa wa marasa ƙarfi domin inganta rayuwar al'umma. waɗanda mazansu suka rasu mu kula da su mu kula da mata da kuma mu kula da wanda suka yi gudun hijira ta ce a kullum suna tunawa da mutanen da ke buƙatar taimako su kuma taimaka musu a lokacin da ya dace. muke tunanin ku ba wai kawai muna zaune ne kara zube a can ba muna shagalin mu ba a'a lalle ina gaya muku cewa kuna zuciyarmu kuna zukatanmu shi yasa muka ga ya kamata mu zo mu dan kawo muku agaji a inda suka mika kayayyakin ga 'yan gudun hijiran da ke wannan sansani mun gode sosai a kuma allah ya saka ga alkhairi allah ya zufa masu asiri mun gode da taimakon da suka kama allah ya saka musu da alheri allah ya buɗa musu fiye da haka allah ya kyautata muku wanda kuka kyautata mana allah dan rufa mana asiri allah ubangiji ya buɗe mana ya albarka allah tsare mu da shirin wayannan mutane allah kuma ya sa mu kare lafiyar dukkanmu shugabar kungiyar matan manyan sojojin najeriya hajiya umma kalsum tukur yusuf buratai ta yi fatan allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa a ƙasa najeriya a kullum addu'a muke ya allah ya bamu zaman lafiya a ƙasarmu najeriya kuma ya bamu zaman lafiya a borno state kuma allah ya komar da ku gidajen ku lafiya domin amfanin qur'ani addu'a muke nan kullum kuma insha allahu allah ya karba na gode allah ya muku albarka Usaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Husaina yanzu agogo a nan na cewa karfe goma na safe ne da minti 19 ana sauran sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku, muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, muna tattaunawa da Dr. Ayuba Tanko Abubakar, tsohon malami kuma tsohon shugaban kwalejin horas da malamai ta jihar Kano. muna duba muhimman abubuwa da suka kamata mahukunta a matakai daban-daban su ba mu rinjaye wajen samar da nagartattun tsare-tsare a ɓangaren ilimin ƙasar a kowane mataki. mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowar zan ba shi da ilimi ba mu dai ga ba ta ba da shi da jaki. ni na raba ta yin ba zan jami'u ƙanana jahannan muna da potepo lokacin sikiriti yan satuwan ne ba kari a duba ko bara da suna sati ita nce ita ma jama'a ce ta yawa a nce yanzu a da lokacin da ina provost da wuya a ɗauki mutum eh, nce 1 na farko kenan da wuya a ɗauki fiye da 40 ko 50 a shekara ɗaya eh, in sun yawa ma ɗari yanzu a duk wata shekara ta farko a nce sai ka ɗauki mutum wajen dubu uku to wani irin abubuwa kake da so kana so ka koyar da kwamfuta kana so ka koyar da abu kaza kana so ka koyar da ilimi na science wato kimiyya da shauransu laboratory nawa gare ka saboda haka abu ne na jama'a da yawa kuɗi kaɗan to dakta ai wannan yanayi da aka samu jama'a da yawa kuɗi kaɗan kuma ilimin nan dai kuma tilas ne a shi matukar ana san wato ingantacciyar al'umma ilimin nan na firamare kuma shine tushe kamar yadda muka yi magana menene ya kamata a yi a wannan gaba don warware wannan kalubale ga yawan ɗalibai ga karancin malamai ga kuma karancin ma kwarewar malaman wato duk abin da kace kai wa jama'a magana cewar kana da damar yi to gaba ɗaya jama'ar za su zo maka idan 'yan gari ya 'ya'yan mutanen ƙasa ba su san cewar kai abin nan fa yana da yawa ba yara wajen miliyan kaza yaushe gwamnati za ta samu kayan da ake so da shauransu a yi kirki saboda haka sai su ce to aiko gara taimakawa kanmu idan gwamnati ta ce tana so ta sa kuɗin makaranta kaza a ɗan ƙara a taimake ta a bata idan wasu masu kuɗi suna da halin yadda za su yi su su sa makarantu nasu su ma su biya a dinga ɗan biyan su kaɗan daidai misali su ma su yi haka amma hukuma ba ta da manyan kuɗin da za ta ce a duba ilimin nan sai komai da komai a yi masa babu kuɗi da yawa dole sai jama'a sun ɗauka cewar ilimin nan fa ba na hukuma ba ne kawai mu ma namu ne mu ma mu sa hannu mu yi in ba haka ba yanzu ka je ajin yaranka ka je ka gani su wajen saba'in ne ko fiye da ɗari ga malamin gashi nan amma iyakarsa daga cok a hannu sai baƙin allo iyakarsa kenan da shi da yaran ko littafai ku iyaye an ce ku sai littafai amma da yawa ba ku iya sayan littafan saboda haka sai jama'a sun ɗauki cewar abin da hukuma ta ce ya kamata a yi kuma za ta yi a taimaka mata kowane irin taimako ne in ba haka ba to ita hukumar ba ta da kuɗin da za ta yi shi gaba ɗaya na kowa da kowa ilimin firamare shine tushe amma a yadda ake ta tafiya gashi da wannan akwai babin ɗalibai da yawa malamai kaɗan kuma ba su da kwarewar da ake bukata a hakan dai ake yaye su har suke tafiya sakandire wai eh, dokta tun da kuna har yanzu dai ana research ana bincike a gano me ke gudana a harkar ilmin wanne yanayi shi kuma ilimin sakandare yanzu ya samu kansa a ƙasar nan ne musamman munan lardin na arewa ilimin sakandare yana da kyau syllabus tana nan wato ka'idar manhaja suna nan da shauransu kuma da principal da abin duk ba sa kaucewa sai dai kamar yadda na ce da farko yawan mutane shine da yawa shine ya kawo matsalar wani aji inda inda ba su ka arba'in ba yanzu wajen ɗari da wani abu ne kuma ɗari biyu saboda haka yana da wuya ka ce kuma a harkar ilimi sai ka kowane ɗalibi mutum ne shi kaɗi daban da kowa abin da yake da matsalar sani ka jawo shi a jika ya sani abin da bai iya ba abin in suka yi yawa ya za ka yi farko kenan Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu ma na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban shirin. yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni julie lazars gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku huta lafiya yanzu kuma ga saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. bari mu fara da sakon farko wanda ya fito daga alhaji mele sufari jihar yobe wanda ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ina kira ga sabbin shugabannin kananan hukumomin jihar yobe da aka zaba kuma suka share tsohuwar kama aiki da su tsoron allah su cika alƙawuran da suka daukar wa jama'ar su su sani cewa sun rantsa da alkur'ani mai tsarki za su yi aiki tsakanin su da allah kuma babu wani bambanci sai kuma sakon haɗin gwiwa daga 'yan baban yusra gusau jihar zamfara da atiku ɗan yarbawa barbarejo akra ghana wanda suke cewa kai hare hari da wawashe dukiyoyin 'yan kasashen waje mazauna ƙasar afirka ta kudu da 'yan ƙasar afirka ta kudu ke yi wani babban abin takaici ne da allah wadai muna fatan jami'an tsaron ƙasar afirka ta kudu za su ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan aika-aika cikin gaggawa a gaskiya farfaɗo da darajar naira a ƙasar mu najeriya shine kawai zai kawo mana ƙarshen tsadar kayan masarufi da muke fama da shi a ƙasar mu sako da kabiru janya kware a najeriya assalamu alaikum sashen sanar murya amurka kira na ga sarkin kano muhammadu sanusi shine da ji tsoron allah akan dokar haramtawa talakawa auren mace fiye da daya domin wannan shawara ce da ba za ta haifar ma da al'umma da mai ido ba domin yawancin 'ya'ya mata da muke da su a najeriya 'ya'yan talakawa ne duniya ta da cewa mafi yawan masu kuɗi ba sa wuce mace guda daya bugu da ƙari kuma auren jari suke yi ba sa auren 'ya'yan talakawa don haka sarkin kano ka sake tunani sako daga muhammad bayan nefa malumfashi yanzu kuma ga labarai a takaice yau litinin da karan kasar iraki suka kwace ikon wata gada mai muhimmanci a birnin mosul da ake ci gaba da kokarin kakkaɓe mayakan is daga gabashin kasar jami'ai sun ce da karan gwamnati sun kwace wata gada da ake kira gada ta hudu ko kuma gadar kudanci da ta ratsa tekun tigris an lalata galibin gadojin da ke mosul sakamakon yaƙi da aka yi ta gwabzawa a birnin shugaban amurka donald trump yana shirin gabatar da kasafin kudin gwamnatin tarayya tare da neman yin ƙari a kudin da ake kashewa kan harkokin tsaro yayin da yake shirin zartar kudin da ake kashewa a ma'aikata harkokin wajen amurka da kuma waɗansu cibiyoyi kamar cibiyar kare muhalli jami'an gwamnati sun ce fada white house za ta bayyana tsarin ta na kasa wato na kashe kudaden gwamnatin tarayya a takardar sanin makamar aiki da za a tura wa cibiyoyin gwamnati yau litinin ofishin kasafin kuɗi da aiwatarwa ya ce za a fitar da cikakken bayanin tsarin kasafin kuɗin a tsakiyar watan maris a lokacin da yake yaƙi neman zaɓe shugaba trump ya sha yin alkawalin cewa zai ƙara wa ayyukan sojin ƙasar ƙarfi ya kuma bayyana ya kuma bayyana a jawabin da ya gabatar ranar juma'a cewa zai inganta ayyukan soji irin da ba a taɓa gani ba a tarihin ƙasar. shugaban hukumar kare hakkokin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ed al hussein ya yi gargaɗi da cewa waɗanda suke mai da siyasa hanyar neman kuɗi suna barazana a zaman lafiya da ɗorewar ƙasashen duniya inda aka yi la'akari da batun kare hakkin bil'adama babban jami'in ya yi gargaɗi ne a wajen buɗe taron hukumar kare hakkin bil'adama karo na 33 da aka yi a birnin geneva ya ce duniya za ta yi asara idan aka saurari kamfe da shugabannin siyasa suke yi na take hakkin bil'adama to masu a nan mu kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya Niger kamar da chadi wato takwas da rabi kenan kogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin grace alheri abdu da ta ne gabatarwa da kuma sa'ida hamdun da ta haɗa mana wannan shiri sai injiniyan mu greg barnes Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC amma kada ku yi nisa domin ga tawagar shirin yau da gobe nan a kusa a yi sauraro lafiya.